gwamnonin nan guda biyar na arewacin najeriya da ake lakabi da sunaye daban-daban na jam'iyyar pdp sun ce ba gudu ba ja da baya sai sun ga an yi adalci ba a cikin jam'iyyar su ba a'a har ma a mulkin kasa baki daya suka ce muddin ba an da sa son rai ba ne. cikin harkokin tafiyar da al'amuran Najeriya to tamkar ƙasa za ta koma yar gidan jiya ne. Har ila yau gwamnonin sun bayyana cewa yawan tattaunawa da suke yi da wasu tsofin shugabannin ƙasar nan da wasu dattawa da kuma fitattun jama'a suna yi ne ba dan jam'iyyar su kawai ba a'a domin ci gaba da samarwa ƙasar turba na gari da yake amsa tambayoyin manema labarai gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulalami Lamido ya ce wannan yunkurin da suke yi shine mataki na biyu da ƙasar ta shiga a mulkin demokuraɗiyya ƙarƙashin jam'iyyar su ta PDP ni ko na ce da shi ko me yake nufi? Najeriya ta tabbata ka samu an samu ɗan kan 'yan najeriya an dawa da yadda kuma mulkin ba sai bahaushe ko fulatini ba ƙaramar kabila ma kamar jinsan ya yi domin ai watakila a 1999 kai kasan cewa shugabancin najeriya ba ko zai yin sa alama cewa najeriya ta gyaru komai lafiya kal shine akalla yanzu shugabanta dai karamar kabila wanda da ba zai ba sannan a yanzu har ana maganin ma jimiyu da irin yan takarsu na ta faɗa cewa ba wai don cin fuska ko kuma zola ko kuma wani a'a in zaka najeriya ta gyaru an waye gari yau su irin fai suna magana sai su najeriya su gida su gida su riba suna magana sai su najeriya har buhari sai takara a tinubu shine babba wa'amsa shine a 1998 za su yi magana eh? to saboda kalutun nan kasar tana sume to ta gyaru shi yasa kuma kowa ma zai yi to saboda ka pdp ta gama zangon farko na tsamo najeriya zango na biyu wanda komai wuya shine maganin ciwo ana son ruwa ana son makaranta ana son zaman lafiya ana son hanyoyin ah, mota ana son hili mai kyau wannan shi da kira services to shine pdp zango na biyu shin mun shirya domin tunkara wannan aikin na zango na biyu to amma ranka yadda wanda kuke cewa sun kibin tsarin doka da oda kuna sawun farko ko kuma kai kana sawun farko na ganin sun kai ga wannan mukami ko kuma sun kai ga wannan mulki kenan kana nadamar rawan da ka taka can baya amma daidai din jiya shine dan fata a samu miƙiyar gobe da ji amma dan ba sa jin ba bai nuna cewa jiyan ka kuskure ba domin ai saboda ka zo din shi zaki magana cewa din kai kula saboda haka wasu abubuwa din zaki ah, din dole kai la'akari da yanayi da abun me zai kai kawo dan a gyara abun wannan lokacin sannan abu zai faru gobe dan an yi gyaran jiyan ne shi sa aka zo gobe aka ce gobe da ce ba ce kana son ai adalci wurin tafiyar to kaddara idan sun ki fa sai kuma yaya ya za ku yi da su idan kana ba akan magana nema akan gyare-gyare ba ka tunanin gazawa domin kana ganin a gaskiya kana ganin nasarci a gabanka ko masarar nan ba ta wuce bani suleiman cewa mu yan najeriya ya mu ya mu koma waye yake mulkin ya yi shi akan yadda yake akan tsarin ka'ida akan tsarin doka kan tsarin oda domin magana ne bukatun najeriya a yanzu a irin bukatun shekara goma sha kuma ne gwamnan sulami ɗaya ce batun cewa wai sun roƙi shugaban jami'ar su ta pdp gafara wannan zuƙi ta mallaki ne domin ko su hudu ne suka yi wannan ganawar har da wani zai fito ya ba da sanarwar cewa sun ba shugaban pdp hankuri ladan ibrahim ayawa Muri amurka daga lagos a najeriya